Assalamu alaikum yan uwana barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan channel din namu to ka danna mu subscribe sannan kuma ka danna wani alama kararrawa domin sanin sababbin shirye-shiryen mu da mun daura. ba ne a kwarai kuwa sai an dage ce miliyan goma ba shekaru ta hmm. saki saka ini da kambe zumbu take a yanzu isa ka isaka isaka ne wata yar kora aka ne hibu aka ce a ku komo tsaka fage to to to masur sai ka sake shawara kwarai kuwa saboda ko ka dauke shi a mal masoyi sarau sai ka yi dubara ashe shi kasa. sosai ashe kawai isa ka isa ka kasa ba ka dole no dole no wallahi kulma ma dubara ne ce ga isa ga ga manso kana gani shi in aka yi katari ya samu kafa ya kai waccan kafa daya da ke kai amma in ba haka nan ba saboda zamban mansur in ba haka ba ah. wallahi zai ta mansur isa wuya yanzu il profit shi yasa da attacking da mansur ke kawo da ya zamba shi wadin da no mansur bai gane ah. tun da mansur ke yawan kai hali yaka ce to bari in jira ka in ka kawo ke fasu zan kai mazada ka shiga mugun ya hanya in shi dai ka kurgo da gadi dabar kan nan ga samu ga calasi ko yau kai har nan sai sa ka gashi ma wallahi mansur ka gani shi ke ta takare takare mansur shi ke ta provoke minti biyu da rabi na kuwa ina ta minti kan najar gurjai wai yana ayo ka koko a gobe kuma a je jami'a a ah! ka gani ko ya so ne muka masu fura man fura do hannu isa ka ya gane a'a wallahi a gaishe kuma zan shan hama kai wallahi chad sa kowa san kowa kai wallahi kai wake ya mai isaka isaka da wuya a samu wanda zai tenirtet a isaka isaka wallahi tsawon wannan lokaci wallahi hutu uku kenan yanzu wannan kama ta hudu ce su kai minti biyar biyar Il s'achemine. Ah ka gani ko ba su ke ne makawa. minutes de combat. Masur ke ne makawa. Wallahi comme d'habitude. Oh. Ka gani. Sosai. Wallahi a. Ah! Ah! Masur ke ne To to to. Kai kai kai. Wallahi Masur ya ce ne. Ne ba Masur sai fete. Da an saka ce shi. to ka ga ta kirce wallahi ai ni ce wallahi dama na gaya maka masu reshe ne ba kawa shi yasa ka isa ka sai dai yayi unhwani da wata dubara ta daban so isa ka godan gabo eh cikin karambanin da masu ke yi na eh. zuwa daukar kafa eh. in ya samu ya samu kangare shi ya warce shi ko kuma oh. ya kusa da shi da karfin ko shi kuma mansur shi ma ya san da oh. wannan kin sai sai ki shaka ya biya a tubri na mansur wajen attack a cin disa minti foyi ne wannan karbu kuma masuwar ba watsa ba sai bai watsawa sai ya je ne kawan nan sai dai aka tsoka yawa ka gani neman kawa agoga isa kan lakkal tunan dino jina nga mu dubongo ta isa kai isa kai fatigue complètement ya gashi dole ne tashi d'abord il est plus lourd masur ka gani même son puwa oui ya yi masur nauyi ne sa ba kusa ba ai kaji kodo ya ce tserewa ah. kilo 50 maki akwai tsakanin ta huskar nauyi so wanda igo carga ya gaji isaka isaka ya gaji ha ta maza ce kawai ake yi an kashi yawa an kuma tsaye da su masu noka kaya a gungun a na labukuwa gonga kan banyum isa kamo yadin masu ruwa sibakala kan ga te kulma te zadi hinai a suka ga hangan ta kyase a kyase duk wannan abu ba ya nemo kawa ne masur duk turko ta yake yi turko ce ta neman kawa ya nemo kawa isaka isaka duk wannan ilimin ban nashi karshen ta ga kawa za ka gani ko ka gani wallahi a'a ka gani isa kala kala da ci lakala zaban kai fo Ka kai pro da la strategie de masuri sa na tashi oh ka warce kawai <coughs> goito ban da isa ka ka gani duk wata provocation daga masur take hitowa tutafe ah. yanzu an darbe kawadu in wa ana dar mai kawadu mansur ba ta da kyau a wajenka dan gabari can isaka isaka ba ɗaya ba ne da mansur zai cika maka gaba eh ina char hausa ne haka mansur sa zaka in dai kana yarda ana gama gaba har in ka yarda ana gama gaba yanzu ka shi kasa mansur ka gani mai koni hin ka gurje masu da masu da ka kada isa ki sa ka masu da shi isa ki sa ka wallahi kai kai isa kai da masu isa masu ta ko masu isa ya fadi wallahi wurin ne makawa sai ya tsugunne shikenan yanzu Nafisa idara nigogin television waguna isa kisa kazeri ta cha cha igoga chararu Allah ga ido go chararu ya anema surse se wo kendi dia iteni sedi fori no gurja Michael Télé Kemal, le communiqué est passé tout le temps. Ouché, ouché. Ouché, ouché, Moussa Bani Obarka. Abdelaziz Larabou, PDG Niger Airlines, avec toute ton équipe. Il faut garder Ouché Bani, Goum Goumo. c'est tout ça. Eh, toi, il y a hokun kunkurja wucin kambora kirko yin kyam suba bore kai yanga furkurja ranga ga zakir zakari aibu hassan usman hassan da isa kai saka dai noi koi ga dan fulara dir ko ni kyam sub su subar al irga char gorbani leo lari aso bismillah la coordination entre les deux les deux médias les deux organes techniquement ici, tu sais comment ça se gère.